Tarihin Afrika. Les archives d'Afrique à la Foka. Bonjour et bienvenue. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afrika. Wanda a cikin cikinsa muke tunatar da ku tarihin wasu daga cikin fitattun mutane a wannan nahiya. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. As I have said over and over again, The independence of our separate states is meaningless unless the whole of Africa becomes free. Kamar yadda na sha nanatawa, samarwa kasashen mu yanci kai a cikin rabuwar kawuna bayi da wata ma'ana. Matukar dai kasashen Afirka baki ɗaya ba su tsira daga danniya sannan suka haɗa kawunan su ba. Même si en ce mois de mai 1963, Duk da cewa a wannan wata na Mayu na shekara ta 1963, kudurori da sauran dokokin da za su tabbatar da manyan manufofin tafiyar da kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da yake fatan ganin sun fara aiki ba su samu karbuwa ba. To amma Kwame Nkrumah na cikin farin ciki. Yana farin ciki ne sakamakon yadda ra'ayi da kuma kishin Afirka ya yi matuƙar tasiri a lokacin wannan taro. Lalle ba kai ga ƙirƙiro da tsarin kafa gwamnati ɗaya a nahiyar Afirka ba, kamar yadda yake fata. amma dai an kafa kungiyar da za ta haɗa dukkanin ƙasashen afirka wannan kungiya ce da za ta wakilci nahiyar a kowane mataki wannan muhimmin ci gaba ne a wajen inkurma wanda ya yi imani da cewa ba ta yadda nahiyar afirka duk da ɗimbin arzikin da allah ya albarkace ta da shi za ta iya yin wani katakus ba tare da haɗin kai ba shirin na yau dai ci gaba ne kuma kashi na ƙarshe na tarihin shugaban ghana na farko wato kwame nkurma wanda kuma ya assasa gwagwarmaya don samar da nahiyar afirka dunkulalliya Même si Kwame Nkrumah n'est pas particulièrement aimé de certains des... da cewa wasu daga cikin shugabannin Afirka ba sa kaunar Kwame Nkrumah irin su Felix Ufot Bonyi na Cote d'Ivoire da lepor Seda Senghor na Senegal har ma da Jori Hamani na Niger da ke kallon sa a matsayin mai zazzafar ra'ayi da tsauraran manufofi. Shi ma Sylvanus Olympio na Togo na yi masa irin wannan kallo. To sai dai duk da haka masana a Afirka na shawar salon gwagwarmaya na Kwame Nkrumah musamman 'yan kishin ƙasa daga cikinsu. su. a cikin kasarsa ta gane kuwa salon mulki da kuma gwagwarmaya irin na shugaban sun yi matakar ɗaukar hankulan jama'a akwai masu yi masa biyayya ido rufe yayin da masu adawa da shi suka shiga taitayinsu an waye gari unkurma ya samu sabon wa'adi na shugabancin kasar ta gana ba tare da ma an gudanar da wani zaɓe ba yana ɗaukar sabbin matakai na tattalin arziki da ke ci gaba da yiwa wa ƙasar illa a ƙarshen shekaru 1950 zuwa sittin matakan tattalin arziki da unkurma ya rika ɗauka sun yi matuƙar yi tattalin arzikin ƙasar illa tare da samar da mummunan sakamako a matakin ƙasa da ƙasa kuwa babban abin da nkurma ya sanya a gaba shine tabbatar da samun haɗin kai a tsakanin ƙasashen afirka yayin da a cikin gida ghana ake ƙoƙarin mayar da lamurran ƙasar irin na zamani zai yi hakan ne ta hanyar samar da sabbin gine-gine da ke buƙatar makudan kuɗaɗe wajen aiwatar da su a wannan lokaci ne aka gina babbar madatsar ruwa ta akusambu da kuma faɗaɗa tashar jiragen ruwa da ke tema nkurma na yin hakan ne tare da samun goyon bayan manyan aminansa na farko a fagen gwagwarmaya daga cikinsu akwai adama fiyo da masu zazzafar ra'ayi irin nasa waɗanda suka baiwa shugaban shawarar cewa ya mayar da hankali a gungun ƙasashen yankin gabas kuma nan take ƙasashen suka karɓe shi tare da bayyana cewa za su taimaka masa duk da cewa ministan kudin kasar a lokacin bedema baya goyon bayan shawarar saboda a ganin sa za a kashe makudan kudade domin bude sabbin ofisoshin shekaranci a waɗannan ƙasashe amma in kurma ya dage kan wannan aniya tasa ta ganin ya ci gaba da yin hulɗar tattalin arziki da siyasa da waɗannan ƙasashe da ake kira gungun tarayyar soviet sakamakon shaidawa in kurma da ya cewa ba tarayyar soviet ce za ta taimakawa wa ghana ta biya basussukan da ke wuyanta ba hakan ya sa shugaban kasar ya tuɓe gabadema daga mukaminsa na ministan kuɗi inda aka mayar da shi zuwa ma'aikatar kiwon lafiya daga nan ne kwame nkrumah ya fara ziyarar aiki ta tsawon watanni biyu a cikin ƙasashen da ke da ra'ayin kwaminisanci a duk inda ya je yana samun gagarumin tarbe tare da sanya hannu kan yarshiyoyi daban-daban ciki har da waɗanda ba su da wani amfani ga ƙasar shi ƙaramin misali ita ce yarjejeniyar zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ghana da albania ƙasar da bata mallaki ko da jirgin sama ɗaya ba De retour de son périple à l'Est, Kwame Nkrumah Bayan kammala ziyararsa a kasashen gabas, Kwame Nkrumah da ya tattauna da manyan 'yan kwaminisanci a duniya irin su Khrushchev, Tito, da 'yan China irin su Xuan Lai da kuma Mao tse Daga nan ya ji cewa yana da babban nauyi a kansa. A lokacin da yake gabatar da jawabi a gaban taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba kurma ya bayyana cewa an kawo ƙarshen hawan ƙawarar da ake yi wa nahiyar afirka nahiyar da aka mayar da ita a matsayin taskira ta 'yan mulkin mallaka da kuma 'yan barandansu ni da ma afirka baki ɗaya ina mai sanar da duniya cewa daga yanzu mun shiga sabon babi bayan share karnuka na mulkin mallaka da kuma ci da gumin al'umma daga yau afirka ta shiga sabon babi Ouma justifie alors son rapprochement avec le camp socialiste par le fait qu'aucun pays nouvellement indépendant. ya bayyana cewa dole ne a haɗa gwiwa da 'yan gurguzu, domin kuwa ba wata ƙasa ɗaya da za ta iya yin gwagwarmaya don ƙalubalantar salon babakere na 'yan mulkin mallaka to sai da duk da cewa ya amince da manufofin 'yan gurguzu ko shakka babu 'yan kurma na sukar wasu daga cikinsu yana ƙoƙarin yin amfani da waɗannan manufofi ne tare da tabbatar da cewa ba su yi hannun riga da matsayin nahiyar afirka ba wanda aka yi wa take da gurguzu amma salon inkurma ne gabatar wa 'yan kasar a lokacin da yake kaddamar da wani shiri mai taken yin aiki domin jin daɗin al'umma babbar manufar wannan shiri ita ce mayar da ghana a matsayin cikakkiyar ƙasar da ke aiki da salon gurguzu kuma hakan zai kasance wata dama ta gudanar da ayyukan bunƙasa ƙasar da kuma ci gaban jama'arta sosai dai bayan share lokaci ana aiwatar da wannan shiri an waye gari da mummunan sakamako wasu daga cikin dalilan faruwar hakan kuwa sun hada da sayo jiragen sama kirar kasar rasha domin amfanin kamfanin ghana airways jiragen da ghana ba ta iya daukar nauyin gyaran su haka zalika dole ne kamfanin ya sanya jirgi da zai rika bin layi a kara zuwa moscow tare da ya ta zango a yankin arewacin afirka to sai dai fa wannan jirgi ya rasa fasinjojin da zai ɗauka illa kawai jami'an gwamnati waɗanda ba sa biyan kuɗin tikiti wannan matsala ta shafi hatta bangaren noma domin a farkon shekarun 1960 salon mulkin gurguzu da inkurma ya bullo da shi ya kara durkusar da harkar noma kurma ya ci gaba da shan suka a cikin gida sakamakon wannan siyasa yayin da a wasu lokuta yake mayar da zafafan martani ga waɗanda ke sukar wannan salo sannu a hankali nkrumah ya fara rasa goyon bayan al'umma da kuma mukarrabansa a cikin gida to amma fa ya ci gaba da gwagwarmayarsa don ganin cewa afirka ta kasance dunkuliliya kuma nahiyar da ke da manufofi na bai ɗaya A shekarar 1964 shugaban na Ghana ya fahimci cewa wannan yunkuri nasa ya fara cin karo da manyan matsaloli domin Algeria ta shiga rikici ga dangadan tsakaninta da Morocco. Somalia na rigima da Habasha yayin da Faransa ta yi amfani da karfi domin ɗora Leon Ba akan karagar mulkin ƙasar Gabon. A l'intérieur du Ghana, la politique du A cikin gida Ghana an fara nuna adawa da salon mulkin shugaban. tattalin arziki na ci gaba da durƙushewa yayin da jama'a ke ci gaba da fahimtar cewa salon mulkin inkurma bai kawo wa ƙasar wani ci gaban da ake zato ba ga dai abin da wani amininsa wato farfesa boki zirbo wanda kuma ya taba kai masa ziyara a wancan lokaci inda muka tambaye shi sanin babban dalilin gazawar wannan tsari da inkurma ya shimfiɗa a ƙasar. To ni abin da zan ce, anya an samu gazawa kuwa? Idan ma hakan ta faru, to a ganina na watakila gazawar ta gajeren lokaci ce kuma akwai dalilai na ciki da kuma waje da suka haddasa hakan ina ganin cewa nkuruma ya yi kuskure sosai musamman yadda ya kawar da kai dangane da irin gudunmawar da manyan attajiran kasar ghana za su iya bayarwa a wannan tafiya domin attajiran kasar su ne kalilan da ake da su a afirka waɗanda asalinsu cikakkun 'yan ƙasa ne har ila yau akwai sojoji waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen ɓata sunansa yayin da a hannu ɗaya nkrumah ya raina matsayin ɗimbin al'ummar ƙasar da suka taka gagarumin rawar samarwa ƙasar 'yancin kai akwai kuma rawar da ƙasashen ƙetare suka taka domin kada a manta ana cikin yanayi na cacar baka ne Nkrumah ya rungumi tsarin gurguzu duk da cewa salon da yake amfani da shi ya sha bamban da kwaminisanci. Amma dai hakan ya janyo wa gane ƙiyayya da kuma haddasa gazawa a fannoni da dama. 23 ga watan Fabrairu na 1966 da misalin karfe 5 na safe. A wannan rana ta 23 ga watan Fabrairun 1966, rundunar soji tare da haɗin gwiwar 'yan sanda sun kifar da tsohuwar gwamnatin kwame yan kurma saboda haka an tuɓe shugaban da kuma ilahirin ministocinsa an dakatar da tsohuwar majalisar koli da kuma kundin tsarin mulkin kasar baki daya radio le colonel Kotoka. Wannan sanarwa da kanar Kotoka ya karanta a gidan rediyon kasar ta kawo ƙarshen mulkin inkurma a daidai lokacin da shugaban ke ziyarar aiki a kasar China. Sojoji sun kifar da inkurma tare da mai gurbinsa da shanar Ankara wanda ke tsare a gidan yari lokacin juyin mulkin. to sai dai a can kasar china inda kurma ke ziyara ba wata alamar damuwa dangane da wannan juyin mulki inda mahukuntan china ke cewa a wajensu har kullum in kurma ne shugaban kasa hatta jaridun kasar ba su buga wani labari da ke magana kan wannan juyin mulki ba shi kuwa sai ku ture shugaban kasar gine kiri mai ɗauki wannan lamari da wasa ba domin har ya fara tunanin tura dakarunsa zuwa akara don dawo da amininsa kan karagar mulki matakin da ya yi matukar fusa ta shugaban Cote d'Ivoire Felix Oufot Bonyi. A yau muna da hujjar cewa dalili ko kuma hujja ba za ta taɓa gamsar da Sekou Touré ba. Sekou Touré ya san irin halin da al'ummar ƙasarsa ke ciki, lura da ɗaurar ɗamarar yaƙi da ya yi akan Ghana ko Cote d'Ivoire. Ina son yi masa kashedi don kai ya jefa kansa a cikin hatsari. Voici comment le To bari mu ji abinda farfesa Kizerbo wanda na hannun damar shugabannin kasashen afirka da dama ne bayan samun 'yancin kai domin jin wasu daga cikin dalilan da suka sauwaka aiwatar da wannan juyin mulki da kuma abun da ya sa sauran shugabannin kasashe suka yi gumi da bakunansu duk kuwa da tasiri kurma a nahiyar. Je Ina jin cewa shishigin kasashen ƙetare na daga cikin dalilan. Bincike ya tabbatar da cewa hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA ta taka gagarumin rawa. Akwai masana da marubuta da dama da suka taimaka wa CIA e, kuma sun tabbatar da cewa ko shakka babu hukumar ta taka rawa domin samun nasarar wannan juyin mulki. Le putsch consommé quitte la Chine direction de Conakry où Sekou Touré lui offre la Juyin mulkin dai ya tabbata. Daga nan in Nkrumah ya bar kasar China zuwa Conakry inda aka ba shi matsayin shugaban ƙasa kafada da kafada da shugaban ƙasar mai ci to sai dai ya ki karbar wannan mukami inda ya bukaci a bashi mafaka kawai kwame nkrumah na zaune a birnin konakiri inda ya kafa wani kamfanin dab'i tare da fara aikin wallafa littafinsa da ke kunshe da muhimman batutuwa waɗanda suka shafi manufofinsa na juyin juya hali da gwagwarmayarsa ta ganin an haɗa kan afirka a shekarun da suka biyo baya nkrumah ya imani da cewa abu ɗaya ne al'ummar ƙasar ghana ke jira wannan kuwa shine yin kira da su tayar da bore domin kifar da gwamnatin kasar da ta zama 'yar amshin shatar kasashe 'yan mulkin mallaka to sai dai bai samu damar yin hakan ba domin a ranar 27 ga watan afrilun 1972 sakamakon fama da cutar kansa irin wadda ke kama tumbi nkurma ya mutu a wani asibiti da ke birnin bucharest na kasar romania daga nan kuma aka dawo da gawarsa a birnin conakry inda yake hijira kafin rasuwarsa jibo bakari Lokacin da yake zaune a Conakry muna haɗuwa da shi akai-akai ba wai mataimaki ne ga shugaban ƙasar kawai ba a'a kusan yana rike ne da matsayin shugaban ƙasa a lokacin mun ci gaba da haɗuwa da shi domin gudanar da taruka to amma ba kamar yadda muke yi a lokacin da yake rike da shugabancin ƙasar shi ba daga bisani rashin lafiyarsa ta kansa ta tsananta abin da ya sa aka ɗauke shi zuwa Romania to sai dai an dawo da gawarsa ne kawai amma ba na zaton cewan shi ya bukaci a kai shi asibiti a romania domin na fahimci cewa ya fi so a kai shi amurka domin jinya lokacin da aka iso da gawarsa sai ku ture wanda ya ɗan rage karancin da yake yi masa har ma ta kai wani lokaci wasu ke cewa marigayin na zaune ne a ƙasar tamkar fursuna amma duk da haka ya shirya masa jana'iza irin ta girmamawa. Militant de la revolution démocratique africaine, Nkrumah n'est pas mort ya kuma goya bayan gwagwarmayar shimfiɗa tsarin dimokuraɗiyya a afirka ina son sanar da ku cewa nkrumah bai mutu ba kuma ba zai mutu ba a lokacin rayuwarsa ya yi gwagwarmayar kare mutuncin lahirin al'ummar afirka da ma al'ummomin da ke rayuwa a ƙarƙashin tsarin yaudara da babakere na 'yan mulkin mallaka da kuma 'yan koransu saboda haka dukkanin ƙasashen afirka da sauran ƙasashen da suka yarda da shimfiɗa adalci masu ƙaunar zaman lafiya da samar da 'yanci da waɗanda ke fatan ganin sun samu sauyi dangane da yadda ake tafiyar da siyasar duniya a yau za su ci gaba da riko da kuma koyi da manufofinsa. Mu kuwa al'ummar ƙasar Gini za mu ci gaba da yin riko da darussa da kuma muhimman ayyuka na ci gaba waɗanda ɗan uwanmu abokinmu na gwagwarmaya kwame nkrumah ya aiwatar a lokacin rayuwarsa mutunci ɗaukaka nasara Victoire. Vive la révolution Après l'hommage au président, aux combattants, aux révolutionnaires Kwame Nkrumah, Sekou Touré laisse sa dépouille repartir vers Accra. Bayan wannan da ga dan kuma wato Kwame Nkrumah, shugaba Sekou Ture ya bayar da damar ɗaukar gawar zuwa birnin Accra inda sabuwar gwamnatin Janar Ignatius Kutu a Champo shugaban Ghana na biyar ta buƙaci a dawo da gawar domin shiryawa marigayin bikin jana'iza wanda ya dace da matsayinsa. Daga bisani dai an yi masa jana'iza ne a ƙauyensa na asali wato Nkuruful. To shekaru da dama bayan rasuwarsa, Farfesa Boki Zirbo Amininsa ya bayyana mana yadda yake kallon rayuwa da kuma irin ayyukan da marigayin ya yi musamman a fagen siyasa. l'idéal panafricain, l'idéal de l'unité africaine. Ba za mu taɓa manta da gwagwarmayarsa ta kishi da kuma yunkurin haɗa kan Afirka ba, duk da yake Nkrumah baya nan a yau, amma ina jin cewa ko shakka babu ya bar abubuwa da dama da ake ci gaba da amfani da su, waɗanda kuma a tunanina ba za su taɓa gushewa ba. ya bar manyan ginshiƙai da a yau ake ci gaba da amfani da su domin tabbatar da haɗin kan al'ummomi da ƙasashen Afirka, wanda ta haka ne kawai sauran ƙasashen duniya za su kalli nahiyar da kima da kuma mutunci. Wasu za su iya cewa Nkrumah ya yi gaggawa a wannan guri nasa, amma ni zan iya cewa anya ba shugabanni na wannan zamani ne suka makara wajen ganin cewa Afirka ta daidaita da lokaci ba? A daidai wannan lokaci da masana suka dukufa domin ganin an samu nahiyar Afirka mai kallon alƙibla ɗaya. Ana iya cewa manufofin kwame kurma na ci gaba da samun karbuwa. Ga alama za su ma iya kasancewa jagora ga 'yan siyasa masu zuwa a nahiyar. ya zama wajibi mu sadaukar da kawunanmu domin tabbatar da haɗin kan afirka ya kamata mu sadaukar da komai domin samuwar wannan haɗin kai ta ta hakan ne za mu samu makoma gari. C'est par cette réflexion de losage faut que se termine notre série d'archives d'Afrique spéciale Kwame Nkrumah. Da wannan tunani tsohon shugaban ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye da muka ware domin tunatar da ku wasu daga cikin muhimman abubuwa dangane da rayuwar Kwame Nkrumah. kuma shirin tarihin afirka wannan mako ya kawo ƙarshe a madadin olivier raul dolphin misho da kuma alain foka muke cewa da ku sai mun sake haɗuwa a cikin sabon shiri a mako na gaba kafin nan a huta lafiya. son of freedom. Toils of the brave and the sweat of their labors. Toils of the brave which have brought results. the toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Ghana, we now have freedom. freedom. Ghana, land of freedom toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results. Gold Coast will thank Nananum and elders, late Gesli Hayford, Mensah Sabah, Bagrant, Sergeant Ajete, and all who fought for freedom. Everybody! Toils of the brave and the sweat of their labors, toils of the brave which have brought results.